قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في مدينة لتخرجوا منها أهلها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 ci gaba da tallafawa marayu Allah ya tsare mu yayin ku lokacin da yayin ku za su zama marayu ci gaba da tallafawa marayu Allah ya yaye mana bala'o'i da musulmi da muke fama da shi a wannan ƙasa ci gaba da tallafawa marayu idan kuna son ku mutaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna firdausi shi da kiyama a yau ma ga wadanda suka kawo gudunmuwa a tebur akwai halima Jume, ta yi kuma marayu gudun mata naira dubu biyar. Akwai haɗaka haruna ringin ta yi kuma naira dubu biyu. Hajiya Asma'u da Adal naira dubu ɗaya. Wata baiwar Allah naira ɗari takwas Aliyu Muhammad naira ɗari biyar wani bawa Allah naira ɗari biyu Fatima da Aisha Lawal sun kawo kayan marayu suna roƙon malam ya ya su ba addu'a Allah ya kawo musu na gari. Daga nan akwai malam Nasir Badako ya kawo kaya na marayu har sai arba'in a raba wa rayu guda wani Allah ya ko aka ya da hanya da shi albarka ka albarka Allah ka biya musu bukatun suna na alkhairi duniya da lahira waɗanda suka ba marayu tufafi Allah ka ba su tufafin alhari da aljanna a shirya su ranar tashin kiyama waɗanda suke neman a tiya su addu'a Allah ya ba su miji na gari to Allah ya kawo miji na gari ya Allah ya kawo miji na warai ba mai harara mata ko falle su da mali ba a ba mu Allah na warai mai girma mace wanda ya san yadda ake rayuwa da mace a musulunci kuma da dan canji a jikin sai da zai sai sai da ta kuma rinka ba da kuɗin abu gudunmuwa da aka kawo a akwati a yau naira dubu goma sha hudu sai waɗanda a yau suka turo gudunmuwar marayu ta akawunt na marayu ta banki waɗanda suka turo wa marayu gudunmuwa ta banki akwai abdulwahab dauda abdulwahab dauda ya turo marayu a yau da gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyar akwai rajin da ban tanko ta yi ko marayu kudin na kudi naira dubu ɗari da hamsin akwai hadiza bashir abdulrahman ta yi ko marayu kudin na kudi naira dubu ɗari akwai muhammad lawal barawo shi ma ya yi ko marayu kudin ruwa ta kudi naira dubu ɗari akwai hassan bello ya yi ko marayu kudin ruwa ta naira dubu saba'in akwai madu samanja akwai ya yi ko marayu kudin ruwa ta kudi naira dubu hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah Allah ka wanke su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gari da bakan kaddara idan iyayen su na raye Allah ka musu albarka in sun riga mu Allah ka tabbata kabarin iyayen su da rahama ya Allah ka yi jiran su albarka ka kare zuri'a su a lokacin da zuri'a za ta zama barediya da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jannatul firdaus ranar tashin kiyama daga na abuwar ba wa daga wani sunan shi ba ba Allah ya san shi ya yi kuma marayu gudun mawa ta kuɗi naira dubu ishirin daga nan sai bello a gwani shi ma ya yi kuma marayu gudun mawa ta naira dubu ishirin sai ahmad abubakar ya yi kuma marayu gudun mawa naira dubu ishirin sai amin abdullahi ta yi kuma marayu gudun mawa naira dubu goma sha biyar sai na turu bugasir abbas ta yi kuma marayu gudun mawa ta naira dubu goma sha biyar bayan wannan akwai da babu da sani bashir ta yi kuma marayu gudun mawa naira dubu goma fatima abdulsalam zama naira umar idris ahmad naira dubu goma suwan alhaji da kutela naira dubu Aminu Inuwa Naira dubu goma, Yakubu Abdullahi Gida Naira dubu goma, Zoyar Ahmad Naira dubu goma, Zainab Adamu Naira dubu goma, Altine Garba Naira dubu goma, Yusuf Adamu Naira dubu goma, akwai Aliyu Jibril Umar naira dubu goma, Haruna Salihu naira dubu goma, Hawwa'u mai nasara naira dubu goma, sannan akwai Fatima Hassan ita ma ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma. Ya Allah wa'annan bayi naka da suka tallafa marayu Allah ka musu albarka, kai wa su albarka, kai wa su albarka. Ka azurta su da cikawa da kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah lokacin da za su bar duniya. Ka tsare su daga azabar kabari da duhunsa da bakin cikinsa. Da mu da su ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama to bayan wannan akwai alkasim ibrahim ya aiko marayu naira dubu biyar hassan adamu musa naira dubu biyar akwai hassana sarki ta aiko marayu naira dubu biyar akwai maryam abubakar naira dubu biyar nuratu abdulsalam naira dubu biyar amina jafar ladan naira dubu biyar fatima yusuf bukar naira dubu biyar alhaji yahaya naira dubu biyar bilkisu Ishaku naira dubu biyar labaran nafi'u naira dubu biyar Suleiman Muhammad naira dubu biyar, Suleiman Zakari naira dubu biyar, Hawwa Aliyu naira dubu biyar, Sa'adatu Mai Buhu naira dubu biyar, Hawwa Bukar naira dubu biyar, Asma'u Abdulwahab naira dubu biyar, Zainab Adam Kogari naira dubu biyar, Ibrahim Fara ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar. Ya Allah kai su albarka kai su albarka. Ya Allah ka azurta mu da su da shan ruwan alkausara da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. akwai Maryam Aminu Kurfe ta aiko naira dubu biyar, akwai Mamman Aishatu naira dubu biyar, akwai Salamatu Adamu Ladan naira dubu biyar, Yahaya Muhammad naira dubu uku, Amina matar Abdul naira dubu uku, Fadila Usman naira dubu uku, akwai Adamu Muhammad naira dubu uku, Sirajo Yunus naira dubu uku, Fatima Muhammad naira dubu uku, Bala Suleiman Yarima naira dubu uku, Fatima Faruk naira dubu uku, akwai Awwal uh, akwai Mustapha Awal naira dubu uku, akwai Adamu Aminu ya aiko marayu gudumo naira dubu biyu, Aisha Aliyu Haruna naira dubu biyu, Murjanatu Muhammad naira dubu biyar, naira dubu biyu, Zainab Abdullahi naira dubu biyu, Idris Abubakar Kankiya naira dubu biyu, Fatima Danjuma naira dubu biyu, Hauwa Mora naira dubu biyu, Nazira Malami naira dubu biyu, Nafisa Ibrahim Kangiwa naira dubu biyu, ga sunan ga sunan ba za mu iya karanto su duka ba. Ya Allah da waɗanda muka faɗa da waɗanda mu faɗa ba ya Allah duka kasan su. Allah ka saka musu da alkhairi. kai wa rayuwarsu albarka kai wa dukiyarsu albarka ya Allah yadda suka taimaki marayu masu rauni su ma akwai ran da rauni zai same su a wannan rana kai kuma Allah ka taimake su ya ku bayan Allah gudunmuwar da aka samu ta marayu a yau ta hanyar account din marayu da ke banki a yau an tara gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha biyar da ɗari biyar da biyar idan aka hada da abin da aka samu gaba ɗaya banda kayayyakin da aka ambata an samu gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da talatin da tara da naira biyar. Na'am duk waɗanda suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu da alkhairi da waɗanda suka bayar a baya da waɗanda za su bayar nan gaba. Ya Allah har da waɗanda suke so su bayar Allah baka ba su halin da za su bayar ba. Ya Allah su ma ka sanya su a cikin wannan lada da wannan albarka da ake samu. Ya ku bayin Allah ku ƙara ƙoƙari yanzu ana cikin kwanaki goma na ƙarshe. Wayannan kwanaki goma na ƙarshe kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu albarka sun fi goman farko sun fi goman tsakiya Allah yana ninnin kalada Allah yana yin gwanjo na gafara ana yin bonanza na shiga aljanna a cikin wayannan kwanaki idan aka gama wayannan kwanaki baka shiga aljanna ba to kasuwa ta ci wawa ta watsa, Allah ka tsare mu in dai har kaga aka gama wannan kwanaki baka zama dan aljanna ba to watakila kalmar tabewa ce ta tabbata a kanka amma duk dalilin da zaka shiga aljanna a wayannan kwanaki ya tabbata Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna Allah ka karbi waɗannan ayyuka da ake yi kamar yadda muke gani daga cikin manyan baki da suka ziyarce mu a yau akwai mai girma tsohon gwamnan jihar Gombe kuma tsohon accountant general na Najeriya gaba daya an yi lokacin da duk kudin Najeriya nan gaba daya wannan bawan Allah shi ke lissafa su ya kididdige kuma ya adana <laughs> sai da ya je sai tukunne zo jihar Gombe kaga wanda aka kawo masa kudin Najeriya gaba ɗaya gabansa kudin jihar Gombe is just a teaspoon ba su kai su bashi barazana ko su bashi tsoro ba so muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara albarka ana jin dan kwambo dan kwambo to ga dan kwambo a majalisin Qur'ani Allah ta'ala ya samu dace na'am Allah rama ina muka kwana account number na marayu account name Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 00 double one six zero eight double one five double zero double one six zero eight double one five bankin shine Stanbic IBTC Bank kada ku manta ba da an tallafa wa marayu da adadin su ya kai maraya dubu hamsin bana kwamitin marayu ta wato tantance marayu da za a taimakawa marayu da aka tantance kawai maraya dubu saba'in kwamitin marayu ta tantance a ƙarƙashin shi ciyaman na kwamitin marayu kuma in Allah ya da ranar Laraba za a fara ƙaddamar da mika waɗannan gudunmuwa zuwa ga marayu a inda ake tafsirin mata na safe wanda ake yi a malale masallacin juma'a na malale locus yau aka fara ƙaddamar da marayu abin zai baka tausayi sai ka zubar da hawaye yara 'yan ƙanana maza da mata Allah ya karbi iyayensu su suna ƙanana ba gata 'ya'yanmu suka fi su ba mu Allah ya bamu tare da 'ya'yanmu Allah ne ya ga dama ya karbi iyayensu in yau Allah yana so duk tare mu nan iyayen su zama marayu wallahi gaba da yansu marayu za su zama kamin gari ya waye amma mu Allah ya bar mu tare da iyayen mu idan mun zo gida su tare mu in za mu bar gida su mana rakiya su kuma babu wanda za su raka babu wanda za su tara Allah ya karbi rayuwar iyayen ba mai musu dinkin sallah ba mai kulawa da su in mu musulmai ba musu ba ranar sallah sai dai su rika ganin masu iyaye da sabon tufafi suna kuka babu mai tausayin su idan maraya yana kukan yunwa ko rashin lafiya ko kuka na rashin sutura an rasa wanda zai taimake shi Allah ya rinka sauko da bala'i a cikin ƙasa kenan bala'i ya rinka yin traffic a cikin wannan ƙasar kenan amma idan Allah ya ga kun tausaya wa marayu kun nuna musu jin kai kun nuna musu agaji sai Allah ya tausaya muku ya yaye muku bala'i ya ainihin ainihin kawo muku sauki bala'in da Najeriya ke ciki gwamnatin Najeriya ba ta iyawa wallahi ba ta iyawa sojojin Najeriya ba su iyawa jami'an tsaron Najeriya ba su iyawa gwamnonin jihohi ba su iyawa sanatocinmu da 'yan majalisunmu ba su iyawa balle ciyamomi na local government balle kansila just a zero behind a decimal point ba wanda ya isa tinkari wannan bala'in sai Allah madaukakin sarki Allah kadai zai iya yayewa Allah kuma ba zai yaye mana wannan bala'in ba sai mun koma zuwa gare shi sai mun masa kuka mun ce Allah ka yafe mana ka gafarta mana sai mun koma zuwa gare shi mun ce bamu da kowa sai kai Allah sai mun koma zuwa ga Allah mun nemi taimakon shi sai mun koma zuwa ga Allah ya ga muna taimakon masu rauni muna taimakon marayu ana tallafawa masu rauni marasa shi ana agaza musu Allah ya ga bayinsa ba su da abun buɗe baki ba su da abun suhur suna yini da yunwa su rasa me za su yi buɗe baki da shi ga marayu nan suna wulakanta suna tozarta ba mai taimakon su ga tsofi nan sun mutu an ba su da 'ya'ya gajiyayyu ba yadda suka iya tsofi mata ga sunan birjak ba a taimakon kowa kowa ya ce ramin kura ne daga shi sai 'ya'yan shi Allah sai ce bari in turo bala'in yadda da masu akwai da marasa shi din kowa zai gagara bacci yanzu ku faɗa mu wanda yake bacci da ido biyu a Najeriya babu shi in kana kan hanya ga 'yan kwanta kwanta ƙarya nake in ka dawo ka kwanta gawa ga 'yan tashi tashi yau an wayi gari gwamna da konboy sai bar konboy Abuja ya shiga jirgin kasa zuwa Kaduna bala'i yayi bala'i ko bai yi bala'i ba general na soja a zo da bindigogi ana masa escort amma zuwa trans-station. daga nan ya wuce ina me yasa saboda rashin zaman lafiya a cikin ƙasa Allah ka ji tausayin Najeriya ka kawo mana dauke ya Allah ya ku bayan Allah ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a ku yi ta roƙon Allah kuma kamar yadda na gaya muku ku daina tsinewa shugabanninku tsinewa shugaba bala'i ne ku yi ta yi wa shugabanninku addu'a Allah ya shiryar da su ku musu addu'a Allah ya gyara su ku musu addu'a Allah ya sa imani da tausayi da adalci a zuciyarsu ku yi addu'a Allah ya gyara su ya fi ku ce ku tsine musu su ƙara lalacewa in suka ƙara lalacewa bala'in kanwa zai ƙara dawa kanwa in dai baka bar ƙasar ba bala'in kanka zai dawo an ƙara shiga musiba ko ba ƙara shiga musiba ba an ƙara shiga musifa Allah ka gafarta mana na'am Allah rama ina muka kwana fir'auna ya yi balazana فرعون يا zai yankan kajin biki wa waɗannan masirta waɗanda shi ya gayyato su da kansa amma muna munafurci da iya canja magana lokaci ɗaya har ya canja zancen wai dama yaran annabi Musa ne falan suka haɗa don a zo a yaudari jama'ar gari alhali annabi Musa da Haruna bai taɓa ganin su ba ba su taɓa ganin wa'annan masihirta ba sai a ina sai a lokacin da aka zo za a kara to ashe masihirta imani ya riga ya shiga zuciyarsu da ya ce zai musu kisan wulakanci zai yayyanke hannayensu da ƙafafunsu ta saɓani ya yanke hannun dama ya yanke ƙafar hagu buɗe bakin wayannan masirta sai suka ce to a wannan ƙaramar matsala ce ƙalu sai suka ce inna ila rabbina munqalibu lalle mu ya zuwa ga ubangijinmu za mu koma ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba ƙarshe za mu mutu za mu koma zuwa ga ina zuwa ga Allah ashe ka mutu da imani shi ke da muhimmanci mallam ya mud saifi mata bi gairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu in ma baka mutu da takobi ba zaka mutu da wani takobin dole ne zaka mutu hanyoyin zuwa lahira ne daban-daban amma ƙarshe za a yi arabin ne the same destination duk lahira za a ci wani ya accident ya mutu wani a fagen daga a kashe shi wani a daji yunwa ta kashe shi wani yan fashi su kashe shi wani ya shafar fesu cikin sai kumbura ya mutu wani ya sabuwa amarya a sha biki a sha guda a sha yadda kwan cutar kanjamau ce ta kanjama masu su kanjama lahira tare wani wani wani wani wani wani amma dai duk me za a yi mutuwa ne za a yi mallam ya bud bi sai fi mata bi suka ce inna ila rabbina munqalibun sai suka ce me wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna suka ce duk wannan martanin da zaka yi mana da kisan gilin da kake so kai mana ba komai ya jawo ba sai saboda mun yi imani da ayoyin ubangiji mu yayin da ayoyin ubangijin namu suka zo mana Allahu akbar sai Allah ya ce mai gaba ku ji waɗannan masihirta malam imani ya riga zauna a cikin zuciyarsu ashe mai imani ba a masa barazana da mutuwa ba a masa barazana mai imani ba a razana shi da ita suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabara ya Allah ka kamfato hakuri ka cika zuciyarmu da shi ya Allah shine afrik alaina sabara yadda duk azabar da fir'aun zai mana zamu iya dauka in ka tashi karɓar ranmu kuma ya Allah wata waffana muslimin ya Allah ka karɓi ranmu muna musulmai ashe cin nasara duniya da lahira shine cikawa kana me kana musulmai ana ramma a cikin rafin cikin suratul shu'ara Allah ya koro mana labarin yadda gwagwarmayar ta kasance Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa Allah ya ce ka ambata musu lokacin da ubangijin kai kira annabi Musa annabi Musa yana tafiya a daji ga sanyi ya rasa inda zai sa shi. ga iyalinsa ga sabon jariri sai ya hangi wuta ya ce wa matar ta jira ya je ya samu maka kamashi ko ya samu mutanen da zai tambayi hanya ya yi batan kai a daji yana zuwa ya samu bishiya ce take ci da wuta amma abin mamaki ga bishiya na ci da wuta amma ba ganyenta ko kwara ne da ya kone bishiya na ci da wuta ganyen zai kone ko ba zai kone ba ganyen yana nan ɗanye shar ko bushewa bai yi ba kuma bishiya tana ci da wuta daga nan ya gane wannan wutar ta musamman ce a lokacin ne Allah ya kira shi da Allah ya kira shi me ya ce masa sai ya ce annabi Musa an itil qauma zalimi maza ka tafi wajen mutane azzalumai kama annabi Musa ya tambaya suwa kenan me zai ce musu Allah ya ce kauma fir'aun mutanen fir'auna fir'auna da jama'a sa maza ka je ka same su ga musu wazi in ka je abin da zaka ce musu ala yataquna ba za su kiyaye dokokin Allah ba ba za su ji tsoron Allah ba me ya faru a wannan lokaci qala rabbi inni akhafu kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina kanka ne su karyata ni in sun karyata ni me zai faru ya ce Allah kai ka halice ni kuma ka sani da saurin fushi kai ka tukariya nake wa yanzu kusa dare zan fusata raina zai ɓaci kirji zai zai wala yan ɗaliƙu sani, kuma gashi harshe na ba a sake yake ba ban ƙware ladalla filla filla da za a fahimta ba ya Allah fa arsil ila harun ka tura mala'ika jibrilu ya je kai wa dan uwana haruna wahayi shi ma kamar da shi annabi ya zo ya ce ni isar da wannan sakon malamai suka ce akwai abin ban sha'awa nan an ba mutum annabtaka sai ya roƙi Allah ya bawa dan uwansa ya ba shi me shi ma annabi da Allah zai baka gwamna ba za ka ce ya Allah ƙari na ka bashi dubiti gwamna ba ko za ka faɗa a ba za ka faɗa ba sai ka fara tunanin cewa ya kamata ya ɗauko wanda ba zai kawo mun tsalle cikin jobin ba amma shi kaga sai ya roƙi ɗan uwansa ma a mai da shi me a mai da shi annabi shi yasa Aisha ta ce ba a taɓa samun wanda ya sadar da zumunci irin annabi Musa ba shi ya roƙi Allah ya mai da ɗan uwansa annabi saboda zumunta kuma Allah ya mai da ɗan uwan nasa annabi To me ya faru a wannan lokaci? Annabi Musa ya ce ya Allah walahum alayya zambu har yanzu akwai laifin da na aikata musu akwai wani zunubin su akai na shine na taba kashe wani bakibbe saboda yana faɗa da dan uwana ba Isra'ile fa kafu ya Allah ina jin tsoron an ya su kashe ni idan naje dan ni ma na akai gudun hijira nayi na bar ƙasar Masar na tsallaka boda na tafi ƙasar Madiyana me Allah ya ce da shi qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un qala sai Allah ya ce kalla a'aha ba sai suka shekaba ya kai annabin Allah Allah ya ba annabi Musa garanti har ta'addancin Fir'aunan da zaluncinsa bai isa ya kashe annabi Musa ba Allah ya ce inna qala kalla fazhaba bi ayatina inna inna ma'akum mustami'un yace aha ba za su kashe ka ba da kai da dan uwanka ku je tare da ayoyinmu inna lalle mu inji ubangiji Allah ya kira kansa da mu saboda girmama kansa ma'akum muna tare da ku mustami'un muna jin abin da kuke faɗa wannan yana daga cikin da ayoyin da bid'a ke kama hujja da shi ta ce ya Allah yana ko ina gashi ya ce wa annabi Musa ya tafi Masar inna ma'akum ina tare da ku to ashe ga Allah a Masar ba zatin Allah ne a Masar din ba Allah yana tare da su da jinsa inna ma'akum mustami'una da jinsa ba da zatinsa ba an gara karatu Allah ta'ala ya samu dace karo na cewa cewa ya makale a wurin shi ya muka dan haska da tocila me Allah ya ce a gaba Allah ramma Allah ya ce رسول ya العالمين maza ku je ku samu fir'auna faƙula in kun je ku gaya masa ku ce inna lalle mu biyun nan da ni musa da haruna rasulu rabbil alamin muna matsayin manzo guda ɗaya ne daga ubangijin talikai su su biyun a matsayin jakada guda ɗaya suke daga wajen wa daga wajen ubangiji talakai ma'ana sako guda ɗaya suka zo da shi menene ya gaba ramma In kun je ku ce masa, bani isra'ila da ya killace su yana azabtar da su, ya عذاب تدسو يبسو su su su سبار كسر abin da za ku gaya musu kenan annabi musa nan take kama hanya kar ku manta ya taho tare da wa da matarsa da wa da yaron sa karami a ina ya baro su a can gefe da ya hangi wuta ko ya ce ta jira da Allah ya bashi umarni daga nan malamai suka ce ya manta akwai matarsa da ɗansa daga wurin ya kama hanya zuwa Masar isar da sakon Allah ita matar da ɗan sai daga baya Allah ya taimake suka samu wani makiyayi ya mai da su gida daga wurin an wuce shi yasa du'at sai da sacrifice dole a kama hanya a tafi har yau ba zan manta ba lokacin da na yi aure na na farko na yi sabuwar amarya Kai na, yana fisga ango ya yi sabuwar amarya yanzu amarya ta tare yau ne ango angon kuma ta zuru zai fara kwana ɗakin wa ɗakin amarya a ranar sai aka ba da sanarwa muna da wa'azi a dabbuwa a jihar borno wallahi da zan shigo ɗakin amarya da jaka ta a hannu bayan mun gaisa ta ce ya na ganka da jaka na ce tafiya zan yi ina wa'azi wa'azi kuma nan cikin garin gombe na ce wa'azi a cikin garin gombe ko me zai sa zo da jaka ina na ce dambuwa za a yi wa'azi dambuwa ina na ce jihar borno kwana za a yi nace kwana biyu da amarya ta ɗora hannu a ka ta kwala wani ihu sai da na ji ha cikin kokon kaina to nan ne aka so a raba mu hankali wata zuciyar ta ce ka ji tausayin baiwar Allah nan kuma ga ya sabon gida ne ba kowa a gidan ita kadai za ta kwana sai dai da gidansu a turo wanda zai taya ta kwana in ka bata cikin wannan yanayi baka mata adalci ba wata zuciya ta ce a, ah, to ai su sahabbai jihadi ma suke tafiya su bar amarya a gida inda an je mutuwa za a garanti nan take da tuna da kissa hanzala ga silul mala'ika hanzala yana kwance da matarsa akan gado kwanciya ta aure ya ji ana shela cewa dakaru su fito za a tafi jihadi hanzala ya ce amarya ta ce na yace take ni ta ce ban gane ba yace take ni na ce menene ta ce baki jana cewa jihadi ba jihadin zaka tafi yace yanzu yanzu nan da dare kawai ya sauka ya sa jallabiya ko wankan janaba bai yi ba a fagen daga da ya je aka fara karawa kuma Allah ya azurta shi da shahada a fagen daga kun san me ya faru sai ga Allah ya sauko da mala'iku daga sama su wa hanzala wankan janaba kamin a kai shi aljanna sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ku saurara ga wani abu yana faruwa menene ya rasulullah ga mala'iku suna yi wa gawar hanzala wanka daga nan za a wuce da shi aljanna me ya jawo ake masa wanka shi sauran shahidai ba a musu wanka ba da aka turo aka tambaye iyalinsa ta ce ya rasulallah muna kwance tare da shi ka ji halin da muke ciki ya sauko ya kama hanya fi jihadi wankan janaba ake masa kamin ya wuce aljanna ina tunawa da kissa wa'annan yan gwagwarmaya sai na gani da wa'azi zan yi wanda watakila bai wuce a jefe ni da dutse in sha kwana in na sa ma a je lafiya a dawo lafiya na ce amarya ta ce ke haƙuri kamin ki aure ni kin san ni mai wa'azi ne daga nan na yi U-turn ina jin karar kururuwa har na fita cikin gida har na isa filin wa'azin ina jin abun a cikin kunne na kenan da'awa sai an yi koyi da su annabi Musa ita a gida muka barta annabi Musa ina ya baro ta ya wuce ina da'awa isar da sakon Allah in dai zaka bi hanyar da'awa sai ka da zaka yi sacrifice din komai saboda da'awa in zaki aure mai wa'azi to ki aura da tsammanin cewa fa zaki haƙuri da za a yi mai haƙuri dan da an ce isar da sakon Allah ya zo an gama walfauru da gaggautawa fararun farilla ne an kama hanya a tafi yanzu ga annabi Musa da Haruna sun yi sofa da Fir'auna annabi Musa da confidence ya kira Fir'auna zuwa bautar Allah madaukakin sarki me ya faru a wannan lokaci Allah rama sai da ya gama jawabi Fir'auna ya kalli annabi Musa cikin girman kai yace wannan kan ba Musa bane shi ne ran ba shi ne musa ɗan imran ba ranka daɗe shi ne ba shi ne wanda aka tsinto shi muka kawo shi nan gidan aka ɗan kula da shi har ya girma ba aka ce shi ne ce to yau kuma shi ne wai har ya girma ya yi ƙwari wai ya zo ya mana wa'azi ya kalli annabi musa ya ce ah, kai musa alam nu rabbika fina walida, ashe ba mu rene ka gidan da makana yaro dan karami wala bista fina ka zauna cikin mu min umrika sinin yan ka kadan kai anan cikin mu ba kai bane muna kula da kai bayan haka wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta kuma ka aikata aika aikan nan da ka aikata ashe an dade yana aika aika wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kuma ka aikata aika aikan nan da ka aikata wace aika aika ce yake zargin annabi Musa ya aikata shine kashe bakin da dai yace kai wa anta minal kafirin kai dai kana cikin mutane butulu kana cikin butulu waɗanda ba su san wanda ya taimake su ba shi ne za ka zo nan ka ce za ka yi mana wa'azi ka ji mata kabirin jabba ka ji mai girman kai me ya faru a wannan lokaci ƙala sai ce fa'altuha babu shakka abinda kake ƙoƙarin ka tado ɗin na aikata amma izan yayin da na aikata wannan laifi wa ana ba ad-dallin ba ne ni a wannan lokaci Allah bai aiko ni ba ban san shari'a ba ban san shari'a ba shi yasa na aikata da na san shari'a da shari'a shari'a da shari'a da ba zan aikata ba sai ce me ففررت منكم لما خفتكم yace fafarartu da na aikata laifin kuma in baka manta ba ai gudu ne na barku lamakirtukum yayin da naji tsoron ku to bayan na gudu na ji tsoron ku na bar ku ne fa wahaba li rabbi hukuman sai Allah ya bani annabtaka ya bani hukunci waja'alani min al-mursalin ya sanya ni cikin manzanni shi yasa ka ga na dawo da ni ba manzo bane Allah ya aiko ni yadda na gudu na share kyarto me zai dawo da ni amma yanzu takanas ta Kano in zo hannan wai ba fulatani kawunsa da tafi aikin hajji ya ce je. kawun ya ce a sai ya je ya shiga ɗakin Allah wannan kisa ce bare bari suke bayarwa da aka je kuma tsautsayi Allah ya wa kawun cikawa alhazai suka dawo ce ina kawo aka ce kawo Allah ya masa cikawa can yace sai na ga masa karkaje Allah ya biyo ka har ƙauyen ku ya kashe ka balle ka tashi da kanka ka kai kanka <laughs> to wanda ya kisa ana neman shi za a kashe shi ya gudu yanzu ga ya dawo da kansa har ya zo fada kuna ga idan Allah ba Allah ne ya ko shi ba zai yi wannan takakiyar yasa yace fa farartu minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukuman waj'alani min al-mursalin sai yace masa me wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani isra'il yace wa tilka ni'matu wacce ni'imar kuma da kake min gorinta tamunnuha alayya kake mun gorinta cewa ai na zauna gidanka ka rike ni an abbata bani Isra'il ai dan ka bautar da bani Isra'ila ne ni kuma Allah ya taimake baka samu daman bautar da ni ba ƴan uwana bani Isra'ila guda dubu nawa ka bautar da su ka mai da su bayi dan ka dauki kwara ɗaya ka bashi to shi ne kake daukan kai wani abin kirki da Allah ya biya bashin da ake bin shi bai biya bashin da ake bin shi ba ku je ku Cairo in ku je Cairo ku je Al-Ahram pyramid ku ga gine-ginen da fir'auna ya sa bani isra'ila suka yi idan tarihin ya tabbata har yanzu turawan duniya mamaki suke yi sun rasa ya aka yi wannan gini kenan ya yi mai ya bautar da su ba irin bautar da su da bai ba to dan ya dauko kwara dai a cikin gidansu ya rena ya yanka dubai wata gwanin ta yi. to me faru a wannan lokaci bari ku ji conversation tsakanin annabi Musa da Fir'auna kala Fir'auna sai Fir'auna ya ce wai ni kan wa rabbul alamin da yake cewa ni rasulur rabbil alamin wa ma rabb menene rabbul alamin din shi rabbul alamin menene Allah naka da ƙasa aka yi shi ko da dutse ko da ƙarfe ko da zinari ko da azurfa ma rabbul alamin ka ji rashin mutunci me yace masa qala rabbus samawati wal وما بينهما إن Kala sai ce rabu samawati wal ard. Ubangiji shine ubangijin samai wal da ƙasa wa ma bainahuma da duk abin ke tsakanin sama da ƙasa. Fir'auna ina yake? Kenan ya shigo ko bai shigo ba? Har shi a ciki. Yace amma in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa wannan magana ta fara ba fir'auna haushi me fir'auna ya faɗa wannan lokaci Allah rama qala liman hawlahu sai ya faɗa waɗanda ke gefen sa ƴan majalisa ala tastami'un ba ku jin abinda wannan yake faɗa annabi Musa sai ya ce me qala rabbul mashriqi wal maghribi qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma a ah, qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Kala sai annabi Musa ya kalli ‘yan majalisar da Fir'auna yanzu ya da magana wajensu. Ya ce, To, rabbukun Ubangijinku wa rabbu aba'ikum al-awwalin da Ubangijin iyayenku na farko to shine rabbul alamin kuma an ba ku san shi ba. Ba Sai Fir'auna ya sake cewa me? Kala sai Fir'aun ya kalli 'yan majalisa ya ce inna rasulakum lalle manzon ku nan allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku banda ni kun mu mun wuce nan rasulakum allazi ursila ilaikum ya ce lamajanun mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabin Allah a cewa annabin Allah ulul azmi minar rusul a ce masa me mahaukaci ai annabi Muhammadu ma sun gaya mishi to amma bari ku ji ansar da annabi Musa ya bayar annabi Musa baya bari ta kwana sai ya ce me qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma sai annabi Musa ya ce to rabbul alamin shine rabbul mashriqi ubangijin mahuda rana wal maghribi da inda rana ke faduwa wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin inda rana ke fitowa da inda take faduwa kenan hada fir'auna da yan majalisa sai ce in kuntum taqiluna to ku in kuna da hankali za ku fahimci abin da na faɗa in ba su yadda ba suna da hankali ba su da hankali ya rama a fakaice ko bai rama ba shi ma ya rama abin da wannan yake nuna maka duk wanda ya zo da gaskiya sai an zage shi sai an mar sharri sai an mar ƙazafi ɗazun nan nake karanta wani rubutu da yan bidiya suke suke fassin fasin a google bari in gaya muku ahli suna ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har yanzu har yanzu sharrance sharrancen da ake bin ahli suna da su ba su kare ba mun san abin da aka yi ta yau shek abubakar mahmud gumi alhaji sani mani kukan da kuwa gaban ku aka yi ta yi da kuwa aka rinka haddawa in an mara sharrin kuma sharrin yana shafar ku wani rubutu aka yanzu aka yi posting akan wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Bala Siraja mutanen Kaduna kun san wa ake cewa Alhaji Bala Alhaji Bala Siraja kun san shi ɗaya daga cikin almajiran Sheikh Abubakar Mahmud Gumi bawan Allah nan ya rasu 1981 shekara nawa shekara 40 amma har yanzu makiya sunna da tauhidi ba su huce ba wai me ya rubutu wai an yi wani mutum a Kaduna sunansa Bala Siraja da turanci aka rubutu aka faɗi anguwarsa da adres ɗin gidansa har da hoton gidan aka ce saboda alakarsa da gumi sai ya zama ba wahabi da ya zama ba wahabi wai ran nan ya dawo gida da maraice sai ya samu a masallacin da ke kusa da gidansa ana yin zikirin juma'a sai wahabiyancinsa ya motsa sai ya fusata sai ya kama hanya da takalmansa a ƙafa ya shiga cikin masallacin da ya shiga cikin masallacin wai ya kalli masu yin wazifa wai sai ya ce musu wannan bautar gunki kuke yi masallacin nan ɗakin bautar gunki ne ba masallaci ba ne ba su kula shi ba suna ta la ilaha illallah wannan farin kyallan da ake shimfiɗa wai sai je hau kan farin kyallan ya rinka tattakawa yana tsalle yana cewa ba kun ce Shehu Tijjani yana kan wannan kyallan ba to bari in tattaka ba kun ce Annabi Muhammadu yana kan wannan kyallan ba bari in taka ya rinka tsalle akan kyallan wai yana taka Annabi Muhammadu da Shehu Tijjani wai su dai suka ci gaba da la ilaha illallah ba su tanka mashi ba ku saurara ku ci wai washe gari sai ya kamu da wani irin ciwo wani zazzabi mai zafin bala'i da ciwon kai ya rinka kururuwa rasa inda zai sa kai shi aka ɗauke shi ‘yan izala suka ɗauke shi aka kai shi asibiti ana zuwa asibiti likita ya nemi ciwon aka rasa ana dawo da shi gida ciwo ya dawo wai washe gari Sheikh Abubakar Mamur Gumi da almajiransa sai suka je su gaida shi wai sai ya gaya musu cewa ya yi mafarki an ɗaure shi da ankwa ana dukan shi ana mashi azaba a wutar Nama saboda ya ci mutuncin shehu tijjani wai sai malam abubakar mamur gumi ya ce wa mutanen a kulle shi a ɗaki kar a yadda a bashi wani ya ƙara ganin shi don kan wannan labari ya fito wai daga nan sai aka kulle shi a cikin ɗaki da aka kulle shi a cikin ɗaki wai haka ya rinka yin ihu yana faɗa yana maimaita mafarkin yana buga kansa a jikin gini yana ihu yana kururuwa da an kawo likita ya rinka duba shi a gida likitan ma ya gudu wai matansa suka zo ɗaya daga cikin matansa ta zo ta duba shi ya kama ta ya shaƙe ya haɗa ta da bango sai da ya kashe ta aka ɗauga wata aka fita da ita ɗaya wata matar ta sake zuwa bata san me ya faru da ta farko ba ita ma ya shaƙe ta sai da ta mutu aka fita da gawar ana ba da wani labarin fa ana kawo ayoyin Qur'ani ayar da ta sauka kan Fir'auna ko Hamana ko Lamaruzu ko Bugutu Nasar sai a kawo a rubuta bayan wai ya kashe matansa guda biyu sannan ya kashe wasu daga cikin yaransa saboda bugun gini da yake yana faduwa wai duk makwabtansa sai da suka yi kaura suka bar gidan daga nan sauran matan suka gudu ƙarshe ya mutu aka rasa wa zai iya taɓa gawarsa wai sai tasha aka je aka nemo 'yan dako aka ba su kuɗi mai tsada don su yadda su je su binne gawar wai aka ɗauki gawar aka zo da ita wannan makabartar ta mutu tudun wada wannan makabartar da in zaka shigo nan masallaci ta ɓashama nan inda muka kai malam rabu daura Allah ka gafarta masa inda muka kai amadu caccangi Allah ka gafarta mashi wai aka ɗauki gawar aka kai ta wurin za a binne ana tona kabari sai ga wani katon kumurcin maciji ya fito daga kabarin ya kore su da gawar aka koma can wani wuri aka ƙara tona kabari na biyu nan ma wani katon kumurcin maciji ya fito wai waɗannan macizai guda biyu su suka fatattaki masu ƙoƙarin su binne gawar suka rinka gudu macizan suka dawo suka nannaɗe gawar wai shi wannan mutum bala siraja suka rinka ɓantaran namansa suna ci a gaban mutane sai da suka gama macizan suka koma wai sai aka ce to a sake zuwa wani wuri a tona duk inda aka je za a tona sai Allah ya mai da wurin ya zama dutse a sara da diga ba zai tonu ba sai da aka tona kabari guda goma duk ya gagara tonuwa sannan aka ɗauki gawar aka je aka samu juji aka tona jujin aka sa gawar ciki aka binne aka ce wannan shine sakamakon ba wahabiye dan izala makin annabi muhammadu makin tijaniya da tijani makin makin makin makin makin aka ci gaba da rubuce rubuce da Allah ku ji wannan labari mutumin yau shekararsa arba'in da rasuwa amma ba a ji magana ba sai yanzu magana aka ji ta shekara arba'in da rasuwa an ce gumi gungume wutar jahannama to ɗaya daga cikin manyan almajiransa da suka ba da gudunmawa a lokacin to wai wannan rubutu ne aka yi yanzu da Allah wanda zai zauna ya iya shirya wannan labarin ya iya shirya ƙaryen nan da sharri kuma ya postin ɗinta a intanet wa duniya har da hoton makabartar aka ɗauko aka ce kun ga makabartar aka ɗauko hoton makabarta kawai aka saka aka je aka nuna wani tarin juji aka ɗauko hotonsa shekara arba'in fa amma ba a ga hoton jujin ba sai yanzu ba shi zai baka tausayi ba bala sirajan nan ya rasu ya bar mata guda hudu an ce ya kashe guda biyu kamin ya mutu mata guda hudu suka yi mashi ta kaba akwai matarsa ta farko hajiya rahina wacce ake cewa yar kawu akwai matarsa ta biyu ana ce mata hajiya ladidi hajiya rahina nan da nake magana tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta biyu hajiya ladidi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta uku hajiya rabi tana nan da rai bata mutu ba akwai matarsa ta hudu hajiya Hanwa tana nan da rai bata mutu ba ya haifi ƴaƴa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ya haifi ƴaƴa guda ashirin da biyar mafi yawan yaran duka suna nan da ransu ba shi zai baka mamaki ba ɗansa na goma sha ɗaya shi ake cewa nura ɗansa na goma sha ɗaya ɗansa na goma sha ɗaya nan shine sakataren ƙungiyar izala na kado a nan kaduna yanzu magana da nake tare da ku ne abin nan ba kado abin nan doka shine sakataren ƙungiyar izala na doka a nan kaduna yana nan da ransa yanzu haka sakataren izala ne ban sani ba ma ko yana zuwa tafsiri akwai ma cikin yan gidan wane ne a kusa cikin yaran gidan dalan akwai guda ɗaya tashi tsaye dalan miƙe tsaye a takbir kun ga ɗaya daga cikin 'ya'yan alhaji bala siraji ma muna tare da su kullum wajen tafsiri shi me sunanka sunan shi abubakar kada ka ji abubakar ka san shi a bata da rabo aure tun daga nan za ka gane cewa ɗan izala ne na gani kashe wai a rubuta labarin irin wannan a kitsa shi a posting a intanet wanda ba a Kaduna yake ba yana wata duniya daban ko ba a Najeriya yake ba aka rubuta da turanci yadda har mutumin Ingila zai karanta saboda a ɓata sunan shi a ɓata iyalansa a ƙirƙiro sharri ga su matuka suna da rai da matan gidan da 'ya'yan gidan da kowa mafi yawan 'ya'yan gidan manya gaba ɗayan su graduate ne iyayensu mata da suka yi wa uban takaba duk suna na rayuwa wacce ta mutu amma an ce uban wai ya shaƙe wannan da daddare ƙurmus ta mutu muros ya kare daga nan ka gane bidi'a ba addini ba ne. yanzu da Allah ahlus suna muna da lokacin da za mu zauna mu shirya wannan labarin mu yi wa dan bid'a sharri sharri ne muna da lokacin da za mu kirkiri wannan labarin akan wani ina muke da lokaci ga banna ta cika kasa muna kokarin mu fatattake ta ina muke da lokacin zauna mu rubuta wani sharri Allah mun gode maka da ka ɗora mu akan hanyar sunna in ba ku manta ba da can bayan zara ɗan izala ake da kan kare sai a ce duk ɗan izala in ya mutu aka sa shi cikin kabari rikidewa kansa yake koma na kare an san ba za ka je ka tona kabari ka tabbata ba maluma suka rinka zanawa suna rantsuwa aka rinka karantar da 'yan islamiyya waƙoƙin zagin 'yan izala ɗan izala mugun bawa jakin banza ne ɗan izala mu saboda mun ja aya ba su da aya mun ja hadisi ba su da hadisi me za yi sai dai a kirkiro waka na taɓa ganin an postin ɗin wata mata wallahi ban san inda suka samu ta ba da wani ƙaton ciki sai aka ce to shek kabiru gombe an haife shi ne a wani gari kuri ba a cikin gombe ba abin da yasa ya gudo daga kuri ya dawo gombe saboda ya ɗirka wannan mata ciki ne shi yasa ya gudu ya dawo gombe amma abin da zai ba su mamaki na dawo gombe tun ina a saurara na dawo gombe tun ina junior secondary school shekaru barkatai wajen shekara talatin amma ba a taɓa ganin matar ko hotonta ko labarin ba sai yanzu kamar yadda ba a taɓa ganin wannan labarin na Bala Siraja ba sai yanzu na je wa'azi Nijar na samu wani malamin bidiya ya je ya yi wa'azi ya ce to jama'a mun ji labarin wani malami daga Najeriya ana ce masa gero ya zo ya yi wa'azi a garin nan to ku kiyayi gero ba mutumin arziki bane kun san me yasa ake ce masa gero? aka ce a yace to an kan maina da matan mutane ya murkushe ta cikin gero daga nan sai ake ce masa shan gero wai ya murkushe matan mutane cikin da Allah bari tambaye ku malam Abubakar gero ne ko giro giro sunan sunan sunan abin da ake shuka a gona ne ko sunan gari ne sunan ƙauye ne giro ƙauye yana ƙarƙashin suru local government a cikin jihar Kebbi na je har ƙauyen giro na yi wa'azi hadari ya taso aka ce in ba dauke ni garin an kawo ni suru ba washe gari ba zan iya ban gari ba saboda ba hanya ga kwari muka daga hannu a mimbari muka yi addu'a na yi addu'a ya Allah ka sa a yi wa mutanen giro titi titi da gada ashe mu ma ya karaman da muna muna muna dandanawa ba mu sani bane billahi allazi ba a dade ba ku tambayi malam Abubakar Giro sai ga malam Giro ya kira ni a waya ya ce addu'ar ka Allah ya karba gwamnan jihar Kebbi ɗakin gari ya ba da kwangilan yin titi da wannan gadar da ka ambata tun daga suru har zuwa cikin garin Giro yanzu in ka zo kwalta za ka hau daram daram ka je zai ce ala gafarta mana ashe karaman nan mu ma dai ya karama karama dai haka ba babba ba mu ma muka ɗanɗana. wannan sharri ne ko ba sharri bane yanzu wannan abin da suka rubuta zai rage wa bala siraja daraja zai rage wa iyalansa daraja zai rage wa sunna daraja zai rage wa ahli sunna daraja sai dai ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu gane ashe kan gaskiya muke sai dai ya sa mu ƙara tsanan bidiya mu ce ashe bidiya tana iya sa mutum ya sharri mu ƙara tsanan shirka mu ce ashe haka shirka ke lalata ɗan adam haka bidiya ke gurɓata tunanin ɗan adam har ya zauna yawa Allah ƙarya yawa annabi ƙarya yawa musulunci ƙarya yawa ahli sunna ƙarya haka sunna take lalata ɗan adam da gemu da da rawani ga dogon carbi kamar hanjin akuya amma ya zauna ya ta shimfiɗa ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya ashe haka bidiya take lalata ɗan adam sai dai wannan ya ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu tinkari bidiya matsiya ce mu bata wa blow seven die manyan mu da suka halarci majalisi muna ƙara maraba da Alhaji Dr. His Excellency Alhaji Ibrahim Hassan dan kwambo da ya zirce mu Allah ya kara wa rayuwa albarka. Akwai Alhaji Hassan Tahiru abin nan kira muna tare da shi a wannan majalisi Allah ya saka da alkhairi. Akwai Alhaji Ibrahim Baba Suleiman. Ina Ibrahim Baba Suleiman? Dan miƙe tsaye da Allah. Matasa ku kabbara Allahu Akbar. Wannan matashi ku ci gaba da yi masa addu'a. Darata na social media na kungiyar izala ta kasa baki ɗaya kenan wannan bawan Allah yana cikin bayin Allah da suke ba bada gudunmuwa na yaɗuwar suna a Najeriya da shi da ƴan majalisar sa na ƙasa baki ɗaya ku ta musu addu'a ga wakilin sanin jihar Kaduna Allah ya musu albarka suke taimaka wajen yada sakonninmu da da'awa sunna da saƙo kuma shi da kansa ya rako mai girma fuma gwamna your excellency you are highly welcome eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka